والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بركاتم من أن اللتاف يسونا مختصر خليل في الفقه المالكي wanda fadilatu sheik al-imam khalil bin ishaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka saba daga inda muka tsaya a babin da yake magana a kan matsaloli na aure mun kwana biyu muna magana kai kuma da dukkan alamu za mu kwana biyu ba mu fita daga ciki ba saboda matsaloli ne waɗanda suke cushe da yawa kuma suna da ɗan sarƙaƙiya za mu take a darasi na ɗari biyu da goma sha uku haka ne ko? inda malai yake cewa wa in matat wa juhilal ahaqqu fa irsi qawlan idan mace da ake rigima kan aurenta ta hannayen waliyai guda biyu wanda aka kasa tantance wane ne ya fi cancanta ya zama mijinta wala cikin wannan rigima sai Allah ya mata rasuwa to kun ga ga dukan alamu wannan mata ta rasu tana da mazaje guda biyu waɗanda suke rigima tun da ba yanke hukuncin ɗaya daga cikinsu ba to malamai sun yi maganganu manya-manya guda biyu dangane da gadon waɗannan mutane magana ta farko duk duniya a tsarin musulunci babu yadda za a yi a ce mace mazaje guda biyu su gaje ta ba zai taba yiwa ba idan ma akwai matsala saboda wata 'yan rigima aka samu to dole a yi zurfin bincike a tabbatar da wane ne ainihin mijin sai a dauki gado a baki ɗayan kuma da ya shigo bisa kuskure shi kenan rabonsa ya bi ruwa tun da ware dida bai da rabo wasu malamai kuma suka ce tun da ana ta rigima an kasa tantance wane ne aka riga daura aurensa ko duk lokaci guda aka daura musu aure domin saboda in duk lokaci guda aka daura musu aure to tantance wane ne ainihin mijin yana da wahala tunda already akwai waliyai guda biyu kuma kowa yana da karfi a kai to sai Allah ya mata rasuwa to sai a zo maganan gado sai a ce wannan mata tana da miji idan da ba zaura ce ta yi aure a wani gida tana da 'ya'ya to kun ga mijin nan yana da ɗaya bisa hudu idan kuma ba ta da 'ya'ya miji yana da ɗaya bisa biyu yana da annisu ke na rabi to wannan rabin ko wannan rubuhin ɗaya bisa hudu shine za a ɗauka a ba da waɗannan mazaje guda biyu su raba tsakaninsu kun ga ɗaya fassarar kenan saboda haka an wayi gari mazaje guda biyu sun gaji mace guda ɗaya saboda rikici akan wane ne asalin mijinta musamman wuraren da ake yakin basasa yadda mutane suke tarwatsewa ko suke cakuduwa da juna wato bisa rashin kan gado haka to za a iya samun irin wannan rikici wannan ya zo ya ce matarsa ce wannan ya zo ya ce matarsa ce a zo a yi rigima to sai ya tsaya a biya a hankali in kuma abu ya gagara to sai ya ɗauki fassarar ɗaya malaman aka raba gadonta aka ɗauki namijin wato guda ɗaya to sai su raba zakaninsu daidai wa daidai ina fata an gani shi yasa daɗin karanta waɗannan littafai ka jin matsaloli waɗanda suke kamar bambara gwai amfanin karatun kenan wani yana zaune yana cewa yana tunanin cewa yana ganin kamar wani abu ba zai taba yiwa ba ko malamai ba su yi magana kai ba alhali kuma karatunsa ne bai kai wajen ba za ka samu matsaloli da yawa malamai sun yi magana kai shi yasa idan kai karatu da yawa za ka gano ire-iren matsalolin waɗansu abubuwan da suke faruwa a zamaninka sai ka kwatanta su da na zamanin baya fata wanda waɗancan malamai suka bayar in har ka gane shine sai ka kwatanta da abin da zai faru a yanzu wanda ya kama da wancan don an yi haka shine kubuta kan mutum ya zauna yanke hukunci a kawai ko kuma ya ce kwata-kwata babu wannan ba daidai ba ne to don haka wayin matat idan ita wannan mata ta mutu da ake rikici a kanta dangane da mazaje guda biyu saboda waliyai guda biyu sun ɗaura mata aure wa ahaku kuma aka jahilci wane ne fi cancanta a kira shi mijinta wa fil irsi qawlan a cikin maganan gado akwai zantuka guda biyu waɗansu sun ce dole a tantance a fitar da mutum ɗaya ko duk a hana su ko kuma a ba su su raba wa alal irsi idan an ce a yi gadon fasadaku to fa akwai sadaki ina fata an gane eh tunda an tabbatar da aure ne aka ba su gado duk wanda aka dauki gado aka baki alhali bai bada sadaki ba dole bada sadaki sai dai ba mamaki ba ta tare ba wancan miji ya bada sadaki dubu ɗari an daura aure wannan ma ya bada sadaki dubu ɗari an daura aure sai suka zo suna ta rigima kayya kayya wane ne mijin sai Allah ya mata rasuwa da Allah ya mata rasuwa sai aka zo aka ce to shikenan za a zo a yi lissafi za a fitar da gado za a ba su suraba to fa in aka ce za a ba su suraba waɗannan sadakin da suka bayar wannan ya ba dubu ɗari wannan ya ba dubu ɗari ta ci rabi ina fata an gani wa ma afaratun illa an yakuna aw ya'fu alladhi bi yadihi ubdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa hakan ma ana kiran da ka hakura da rabin ina fata an gani saboda haka ta ci sadaki ta ci rabin sadaki anan ta ci rabin sadaki tunda ba a tantance ba amma idan an tantance to zai kasance wanda aka tabbatar masa shine ta ci rabin sadakinsa rabi za a mayar masa sannan kuma zai gaje ta kun ga kenan ɗayan shi za a mayar masa da sadakinsa gaba ɗaya kuma babu maganan gado tsakaninsu daman matsaloli guda biyu ne shine ake so a gani yasa waɗanda suke ce a fatattake su gaba ɗaya to aka fatattake su gaba ɗaya ko to babu maganan gado to in babu maganan gado to ya za a yi kuma bayan an ɗaura aure kuma yana daga cikin sharaɗi ɗaura aure to dole a zauna a warware ina fata an gani saboda haka ko dai a warware a tabbatar wa mutum ɗaya ko a haƙura a bar mazajen guda biyu dukansu amma kuma ta ci rabin sadakin kowanne wanda bai ambata ba ma inda har zai ci gado to fa sai ya bada sadaki to shi yasa tunda an samu wannan akwai abin da yake na sadaki ka ba da naira dubu ɗari an ce ta ci hamsin za a dawo maka da hamsin ina ba ta gane to sai aka zo aka samu ainihin gadon kuma da za ka ci bai wuce naira dubu saba'in ba in dubu hamsin ne shi kenan ya yi kwarai ya zama daidai ba daidai gaga hamsin ɗin da ka bayar Eh, ya sake dawowa nan amma kuma ta hanyar gado wancan kuma ta hanyar balas ina fata an gane idan kuma ka yi lissafi aka samu sadakinka dubu saba'in ne to kaga an samu ƙari kenan to in baka ba da sadaki ba ka riga ka furta ka ce za ka ba ta dubu ɗari baka ba da sadakin ba sai allah ya mata rutuwa kuma aka tabbatar maka da wannan auren to kaga ta ci dubu hamsin ina fata an gane dubu hamsin kuma ba sai ka bayar ba to sai aka ce ga rabon gado da aka yi lissafi sai aka samu dubu saba'in ne naka a gado to dubu ashirin za a dauka a baka Shi ne faza'ida a gaba zai fada mana din ya fi sauki ya fi sauki ba za ka dauki dubu hamsin ka bayar wajen gado kuma sake dauko dubu saba'in a dawo karshe da shi ba tun da an fahimci yadda lissafin yake shi kenan ba sai ka kawo hamsin ba sai a dauki ashirin sai a kara maka wato tamkar wancan hamsin din ka biya sannan kuma an sake dawo maka da shi ta hanyar gado Na. shi ne mala ya ce wa irsi idan akwai batun gado to fa za'ida eh, fa sadaku dole za a ba da sadaki kamar yadda muka yi bayani ta ci sadaki kuma za a gaje ta wa illa fa ida fa iduhu kuma ko kuma ba haka ba kamar bai dauka ya bayar ba to abin da ya karu a kai shine za a dauka ba shi to wannan bangaren ita matan kenan wai mata rajulani mace ce aka daura mata aure daga waliyai guda biyu da mazaje guda biyu daban-daban aka kasa tantancewa ana cikin rigima sai dukansu Allah ya mutu rutuwa mai yi aka ce to ku zo gari kaza za a zuwa tattauna abin na hanya suka yi accident ko wani dalili da ya sa lokaci guda dukansu sai suka mutu sai aka bata ita kadai to fala'irsa babu maganan gado tunda already yana rikici ta bangaranta ne ba zai yi ta gaji mazaje guda biyu ba ina fata an gani Shi ne mala yace Fala'irsa. wannan kan ba sai an tsaya tana wani dogon bayani ba Fala'irsa wala sadaka babu gado kuma babu sadaki tunda waredi yana cikin rigima saboda ai ya halatta a musulunci a yi aure a furta sadaki a dauka a bayar ya halatta a yi aure a furta sadaki ba a dauka aka bayar ba sai daga baya ya halatta a yi aure a musulunci da sadaki ba a furta shi ba ba kuma bayar ba duk aure ya halatta sai dai abinda aka sani shine da zaran an daura maka aure da mace ko ka furta sadaki ko baka furta ba to duk abin da ya biyo baya ta ci rabi tana tarewa kuma to ta cinye sadaki duka saboda ka yin baki ne ana binka har illa masha Allah kuke ka biya shi ne bambanci sai matsala ta gaba wa adaliyatu mutanaqidatayn mulgatun adaliyya shine adalci na mutana da taini opposition na opposite abun nan wannan suna adawa da wannan waɗannan suna adawa da wannan akan ɗaura aure na shaidu wajen tabbatar da shaidu mace ce da aka ɗaura mata aure da mutane guda biyu aka zuwa na rigima sai aka ce kowa ya kawo shaida sai kowannensu ya kawo shaida da kowannensu ya kawo shaida da aka duba sai aka ga a adaliyatu ke da ne. ɗaya daga ciki sun fi adalci sun fi mutunci akan shaidun daya shi da yadda aka ce kawo shaidunsa sai ya je ɗebo dattawa da yadda aka ce kawo shaidunsa sai ya ɗebo yan tasha ai kuwa ya riga ya sani nun da tijon da ya zo a ce hurhura duk ya kullo masa ko mutumin da ya ba da baya ma shekara 60 balle ma a ce ya yi ritaya akan harkoki da dama sai kaga bai kamata a ce a same shi a layin ciwatuwa ba in dama ya yi ciwatuwa yadda ya je sittin din nan fa ya fara gangarawa istighfari ya kamata ya rike kuma kada ya kuskure ya targade mai istighfarinsa to sai a zo a same shi da ƙaryan zai ba da kaida cewa wani aurensa ya tabbata shine muka fara daura masa aure kawai don abin duniya ta kaga ba zai yi ba yasa an ɗauka dattawa dattawa ne dattawa ba sa ƙarya dattawa ba sa yaudara kamar dattawa su suka fi cancanta a kira su adilai saboda sun yi kusa da lahira wadannan kuma kawai yara ne 'yan shaye-shaye ka zan a cikinsu ko da ɗan shekara ce idan ɗan shaye-shaye ne shaka ne Bare da gaske don akwai abin da yake wato ba zai hankalta ba to a ka'idar shari'a tun lokacin da aka zo aka samu shaidu guda biyu ɗaya ya fi su adalci ɗaya ya fi su gaskiya to wajen yanke hukunci akan yanke hukunci a karkata ne ga inda ya fi gaskiya an gane ko to amma anan malar ce ba zai yi ba eh, ba zai yi ba don saboda ko da hayaniya ne yanzu za a iya daura aure za a samu mutane a waje a kira su kuma su yi shaida mafiya yawa mutane suka hadu suka yi yawa ba taba tsammanin wato um, naturally zai yi wahala su yi tifaki a kan dariya dalilin da ya sa ga masabar malikiya mutum ganin wata na daukan azumi ko na ajiyewa suna bayanin cewa idan jama'a masu yawa suka gani to za a yi amfani da shaidansu jama'a masu yawa duk tarkace ne kun ga daga adalai guda biyu ko an koma jama'a masu yawa adalai guda biyu suka ce sun ga wata to magana ta tabbata suka ce duk duniya sun da su dauki azumi to in babu adalai guda biyu tun da samun adali yana da wahala sai aka samu kamar mutane ɗari amma dukansu yari ne suka ce sun ga wata to shi kenan kaga hamsin suna daidai da adali guda ɗaya ɗaya ɓangaren hamsin ma suna daidai da adali guda ɗaya domin duk hayaniyansu inda ba su gani ba to kudan ba su lokaci zuwa an jima wani zai ce a watan ba wane ne fa zai ce mun an yi abu kaza ba haka bane wallahi ko abu buge suke daga baya suka zo za su yi musu su ce a mu ba mu gani ba sun san ana iya fita daga masallaci a ce ga wata don kowa ya duba eh na gani wani eh na gani wani eh, zai leka in bai gani ba ya ce ni fa ban gani ba ce gakin na ya ce don kada ya ji kunya sai ce eh na gani alhali bai gani ba don kar wani ya zo ya ce masa ke baka gani ne ba ga watan nan ba baka gani ne to idan bincike ya bincike ko aka zura da ya zai ce ni gaskiya? mun kada ji kunya ne na ce kaza Ya yasa na janye jiki na ko ana kiran shaidu ba zai je ba saboda mutane suka yi yawa haka ne ko da yan shirme ne to zai wahala a ce da yawan su yi ittifaki akan kariya dole sai ka samu wani ya ce ba haka ba ne ba. ga yadda abu yake ga yadda abu yake kaga ya fallasa kwarai da gaske to shi yasa ga masabar malikiya aka ce jama'a masu yawa suka ce sun gani aka musu tambayoyi kuma suka tabbata sun gani to magana ta kare to amma anan abinda mala yake magana wa adaliyatu mutanaqidataini mafi adalcin masu warware juna guda biyu mulgatun jefarwa za a yi ba za a yi hukunci da wannan ba walau saddaqat hal mar'atu ko da macen ta gaskatar lokacin da aka zo aka ce dattawa sun ba da shaida auren wane shine aka daura da wuri yan hayaniya sun ba da shaida sun ce auren wani shine na farko sai ta ce a ni ai abinda na sani wanda dattawan nan suka ce shi ne aka fara daura aure shi ne to ko da ta tabbatar da haka domin saboda ba nata ne za a lauka nan ba eh, saboda wani lokaci mace yin ta fi son daya to za ta goyi bayansa sa yasa ba za a saurare ta ba can kuma akwai dattawa ya kamata a dauki maganansu to amma saboda komai zai iya faruwa sai aka ce a'a a ajiye maganarsu, a jefar da magana wa ko sai kamu san bi katmihi kun ga anan bai kawo bi katmihi ba ko akwai wanda nasa kawo bi katmihi sai ce wa ko sai kamu san mun shiga wata matsala ce aure ne aka yi wasiya cewa kada bayyana shi a yi shaboye kun ga mun koma batun shaidu kenan an ce ayi auren aboye wasiya aka yi auren aboye kuma aka yi auren aboye ba wanda ya sani to wannan aure za shi ake yi ku lura za ku ji wani wuri mun ce a sake wani wuri mun ce a bude a bata shi a za shi to akwai bambanci tsakanin waɗannan lafuzan maka ce a talaku saki ne alfakku kuma tarwazawa ne babu yadda za a yi aure a ce kada bayyana shi ya yi shaboye wani wani irin aure ne eh za su yi aure ba gaskiya ne ba su da gaskiya ok mai yiwa yana nema ubanta bai yadda ba ko ubanta bai yadda ba to amma nan din ma za a boye shi a ta tafiya haka ya ta tafiya haka eh idan gubanta bai yadda ba ya za ya aure ta dama daman gubanta bai yadda ba gubanta ya ce bai yadda ya aure ba dama shi kuwa ya shiga duniya sai je ya aure kuma ya shekar kowa ya fala ma gubanta mafiya yawa waɗanda suka shiga duniya ma ba san yayansu ba zai yi wahala a ce an san yayansu ko kuma ya je da abokansa ya ce karku yadda ku fala to hatsarin da ke cikin wannan shine akwai abubuwa da dama za su iya tasowa dole sai an nemo uban mutum ko zuriyarsa to kuma za ka yi aure ne ka ce zuriyar ku kwata-kwata kana faɗa ma kowa a ka'ida ma duk wanda aka zo aka neme shi aka nemi zuriyar su aka rasa to yana da wahala ba shi aure eh nun ka bincika ya ka samu dan shege ne ina fata an gani to kaga ya bin babu daɗi to ya za a yayi aure a ce a ɓoye to in an samu haka wa fufika wannan auren tarwa shi za a yi dun bai yi ba sai dai kuma tarwatsa aure an daura aure kafin ta tare shi ya fi sauki an daura aure kada a faɗa ma kowa a boye sai da ta tare tukuna sannan sai labari ya bayyana su da bambanci saboda duk auren da aka yi shi ko ya lalace asali saboda wata matsala sai aka samu shi mijin ya sadu da matan da bambanci idan bai sadu da ita ba ya fi sauki in ya sadu da ita bisa kuskure ba za a yi musu haddi ba to amma kuma malamai suka ce ba za a bar shi ya tafi haka ba yanzu mutumin da ya je aure wata da ya aure ta hatta tare bayan ta tare bayan kwana biyu sai aka gane akwai matsala akwai matsala sai aka raba aurensu da aka raba aurensu bayan kuma ya sadu da wannan din aka raba auren kun san dole akwai sadaki da menene dole ya bayar ko da ma bai ambata ba saboda saduwan nan dole ya bata wani abu sannan kuma ba za a yi mutu haddi ba musamman saboda an samu matsala mai yiwuwa za a iya ce akwai jahilci ko ba su sani ba an taka wata ka'ida to amma auren ba zai yi ya dore ba an raba su gaba daya ana cikin haka garin leke-lekensa sai ya leko uwar shi ko bai san uwar ba ce sai je yana neman uwar a daura musu aure zai yi eh amma ba so rabu da 'yatta me yasa ba zai auri uwar ba eh saboda ya sadu da yarta duk da kasancewa auren kuskure ne kuma ya sadu da yan bisa kuskure to wannan uwar ko ita kadai ta rage a duniya ba zai aure ta ba ya sa musulunci akwai abin da yake kiyayewa to ga masabar malikiya suka ce tunda ya sadu da ita ba za a masa haddi ba kuma zai ba da wani abu na sadaki to kuma sai ya ga uwar zai aure ta to bai yi sa ba ba zai yi ba in ko ba haka ba to wancan sai ya yi masa haddi ya zama zina kenan in haka masa haddi kenan sai ya zo ya auri uwar to amma ina amfanin mutanen da aka tara suka zo suka daura auren tunda wani lokaci za a iya taro dattawa ba su san ka'ida ba Ku daura wuri abinsu ai kaga bambanci tsakanin aure tsayayye kenan da maganan zina tunda zina ba a haduwa yi yarjejeniya da iyaye ko ana haduwa yi yarjejeniya da iyaye ba a yi eh, saboda kowa aboye-aboye ke yi wannan kenan wa ka musan duk auren da aka yi wasiya aka ce a ɓoye fi to za a bata shi saboda aure bai ba wa in bi katmi shuhudin ko da koye shaidu min imra'atin daga matan da mijin aw manzilin ko wurin nan aka ce wajen daura aure ko inda za su zauna aw ayyamin ko na kwanaki ko da ko na kwanaki ne ya ce zan yi aure amma babana baya so da menene da Allah kar a yi auren nan a ɓoye sai bayan yan kwanaki tukuna sannan a bayyana wannan ba daidai ba ne abinda aka sani aure ana yin sa a fili ne dalilin da ya sa waɗansu suke son a tara mutane lokaci guda yi kenan amma ana iya shiga cikin ɗaki a yi kuskus tsakanin wakili da waliyu idan sun yi suka fito suka ce wa mata an gama komai ga goro aka fito waje koran da za a ɗauke ta aka samu mata da menene aka ji hayaniya to wannan yayi ba sai an tara jama'a ba kun ga ba yi shi aboye ba ko wani ma dan uwa zai iya zuwa ni na kwana biyu bana ganin wance Allah sarki ai ta yi aure da wani sun tafi Niger har kaga ba goye ba amma na babboyewa to munafinci ne babu gaskiya an fahimta ko ko da ko za a koye na wani lokaci ne a ce sai daga baya a bayyana sai daga baya a bayyana shi don haka ne saboda wani dalili to dole dai a samu waɗansu shaidu ko da guda biyu ko guda uku wanda za a faɗa musu a ce amma saboda idan wane ya ji labarin an yi auren nan zai iya faduwa ya suma saboda kada wani ya mutu to amma nan ma ba zai ba zai sa a ce a ƙoye shi kwata-kwata ba eh, na'am illam yadkhul wa yatul idan bai yi dukuli da ita ba kuma abin bai ɗauki lokaci ba idan aka daura aure shaidu a boye shikenan har ta tare abin ya ɗauki lokaci da aka ji wa'azi sai aka fahimci auren nan fa a aka yi su kuma suna wata duniya da menene wato suna ta rayuwar su wata duniya ana ce ya yi taɓata taɓata su ko sun yi shiru abinsu to sai su gyara saboda idan har ya ɗauki lokaci ko ya yi dukuli da ita ko ya ɗauki lokaci to babu yadda aka iya babu yadda aka iya amma kamar yadda muka yi bayani a can baya in ana gudun wani kada ya mutu to sai a dauki matakin da ya kamata a dauka akwai dattawan da za a iya faɗa musu su zama shaidu akan wannan aure saboda ana gudun akwai mutuwa akwai rayuwa to idan suka zamo shaidu kenan, sai a jinkirta zuwa wani lokaci kun ga su ma'aurata sun je suna ta hidimominsu daga baya kuma abin ya fito wannan saboda maslaha wannan babu matsala eh. wa uqiba duk auren da ma'aurata suka amince aka ɓoye su biyu daga baya aka gane to halalabtar da su da matan da mijin sai a kamo su a yi musu bulala da waliyan da wakilan su ma a daka su waɗansu malamai suka ce a uke ba da waliyi da wakili su ne za a daka su ‘yan hizba su daka su a gaban jama'a amma miji da mata ba su. ko ba ka ba idan an ce a ɓoye auren suwaye masu laifi waliyai wanda ya bayar da wanda ya karba sun yadda a koye to sai aka gano to sai a sa'in 'yan hizba su zo da wali bayan sallah a gaban jama'a a haraba a caccaude shi a ce ga laifinsa shi ma wakili a zo a caccaude shi to kaga yin dattawa ne ko ba za su so a yi musu wannan ba bare da gaske sannan wa shuhud idan ma akwai waɗansu shaidu su ma suka yi ittifaki kuskus babu wata maslaha to a nemo shaidu su ma a tattaude su dun ba haka yake ba aure fitar da shi fili yake wa qabla ad-dukhul wujuban duk auren da aka yi aka ce a ɓoye shaidu kada a faɗa ma kowa to za a lalata ki kafin dukuli a matsayin wajibi saboda tun da bai sadu da ita ba shike in ya sadu da ita kun ga shiga wani fage ba. misali har ila yau bayan wannan ala Allah ta yahu illa naharan duk auren da aka yi da sharadin cewa ita matan ba za ta je masa ba sai abin nan ba za ta je ba sai da rana da daddare ba ruwan su sai da rana ba zai yi ba aure ba haka yake ba ko da rana ko da daddare duk ana haduwa au bi khiyari ko kuma da ainihin zabi li ahlihima ma au gairin da ɗaya daga cikinsu za a ce to bari mu ɗaura maka aure in ta yadda aure ya tabbata bari mu ɗaura miki aure idan ya yadda aure ya tabbata ba a haka wannan ɓata lokaci ne wa mutane ko a ce bari a ɗaura aure idan wane ya yadda ba a haka ta taba jin aje a yi aure da waliyi mai ƙarfi yana nan waliyin lagalagaki zai ɗaura aure ai dole akwai trouble ku bari sai an warware ina fata an gani eh. au ala illam yati bi sadaqi li kaza fala nikaha waja bihi ko kuma ai aure a ce to an baki lokaci kaza ya kawo sadaki idan bai kawo ba babu aure kuma sai ya kawo to wannan sharadin shi akwai matsala saboda yanke lokaci a yi aure akwai sadaki kawai amma lokaci kaza ya bata kar a ce idan bai kawo ba za a lalata aure saboda mai saboda an riga an yi aure ko da baya da sadaki za a bi shi baki idan bai bayar ba za a iya kai shi kotu a ka'idar shari'a musulunci dole ba da wannan sadaki ko ba daɗe ko ba jima tunda kwanan na ana maganan wani saki da aka yi bayan shekara ko talatin ko talatin da biyan ne sai matan ta kai kara ta ce daman da aka yi auren bai ba da sadaki ba da ya gundun gundun a zakari wato sai yanzu ne da suka samu sabani shine wai bai ba da sadaki ba shekara 35 ko 30 sai ta kai kara ya sa wani lokacin an samu shekaru hakuri yake yi hmm. inda yar mace kun zauna da ita shekara 25 ko 35 ko 40 ko 50 kamata yin kasa ke ta maka bata a ɗakinta ƙwarai da gaske in ka sake ta sai ka bar a dakin ta kana ba ta abinci da menene kai dai kawai ba kwana a dakin ne za ka shiga da safe ko da yamma ku yi tadi katin tadin da za ku yi kuwa abin nan ka tashi ka fita mai eh. ne so ya matan kuma tana nan yi akwai a wuri tsakani inda ba za a yi don biya gidan ba saboda yin ta shekara talatin da biyar ko arba'in ko hamsin a ya riga an tura kama sai ga wani auren ya rabu to su ƴaƴan yaya za su yi za su yi ta kokari wani ma uban in mai tsanani ne ce in ka sake mun magana da kai da uwarka na yafe ku har abada tsinannu kawai to danna zuciya ake yi ko da ko uwan ƙwarauniya ce ko da ko uwar yar ɓarna ce ƙwarai da gaske saboda already ya riga an tura kawai ya rufa wa juna asirin aka je lahira nan ne za a yi tone-tone kuma ba a fata amma kun ga dattawa waɗansu sukan iya yin haka wani ma an haka za ka dame shi a gidan mashi a waje zai ringa kwana kullum yana zaune a waje in ta hauro ce haɓa ke kuwa yanzu ko na sake ki ma ba mai aurenki ko na sake ki ma ba inda za ki je ko na sake ki ma ni ba aure zan yi ba ko kuma ka ce mata kina tafiya zan kawo budurwa kuma ke ba ke zaki zo gidan ba ko eh kai za ka iya abin nan kowa da irin barazanin da zai kai na barin gidan nan budurwa zan kawo ji karki zan zan auro ko ba ke zaki zo gidan nan ba ai sai na zo mace isa ba to kaga wannan sai ka ga magana ka mutu Allah ya kyauta na'am wa ma fasada li sadaqihi duk auren da ya baci ta hanyar sadaki au ala shartin yunaqidu ko kuma bisa wani sharadi wanda yake warwarewa ka Allah ya kasima laha kaman a daura musu aure a ce ba sai ya mata rabon kwana ba aw yusira alaiha ko kuma zai fifita uwar gida akanta to wa ulgiya wannan sharadi jefar da shi za'i wa mutlakan sannan kuma za a lalata auren nan kafin dukuli ko bayan dukuli kan nikahi li ajalin kaman auren da aka yi shi na ajali au in mada shaharun fa ana atazawwujuki to yace idan wata guda ya abin nan to shikenan ni zan tabbatar da auren wato wata guda yayi bai ga abin nan ba zai rabu da ita to aure bai yi ba wannan shine nikahul mutu'a duk auren da za a yi shi a ce ga iyakacinsa sa musulunci to aure bai yi ba wannan haramun ne a wurin ana yin aure ne har abada har zuwa lokacin mutuwarsu kuma ba a san wa zai riga mutuwa ba ba a san yaushe za su mutu ba to akan haka ake yin aure ake daura aure wa huwa talaqun in tulifa fi sai dai kuma auren wato irin wannan aure saki ne eh, ku lura da kalmominsa saki ne a can ya ce faskun lalatawa ne to anan kuma ya ce talakun saki ne in eh, tulifa fi idan aka yi sabani cikin sa kamar hurimin kamar wanda yake ihrami da aikin haji ko umra mutumin da ya shiga ihrami da aikin haji ko umra waliyi ko miji ko ita matan to ba aure a wannan lokaci to amma an yi aure akwai sabani batawa za a yi ko saki za a yi shine har fasarbar ga masabar malikiya suka ce saki za a yi ba batawa za a yi mutum da akwai sabani saboda wadansu suna ganin mai hirami zai iya yin aure wasu kuma suna ganin ba zai yi ba wa gari haka ma auren shigari auren gari shi in zo ce kai kai khalid ka aurar mun da kanwarka ko yarka ka aurar mun da yarka babu sadaki ni zan baka yata babu sadaki suna kai baka yaure ba ko yawa baka yaure ba misali shi ne ko kuma bari ne mu sa'ana inda wane ne sa'ana malam baban gida <laughs> ke malam baban gida ka aurar mini da yarka ko yar uwanka babu sadaki ni ma zan aurar maka da yar uwata babu sadaki kai ka bani kanwanka ni ma na baka kanwata babu sadaki kaga kamar mun yi musanye kenan a musulunci wannan aure bai halatta ba me yasa bai halatta ba rashin sadakin nan amma zan iya baka yata eh na baka yata ka aure ni ma zan karbi yarka zai gaura mun haɗu a hanya waye zai bada wani hanya eh? tun da ni ka ne kai ma tsurkina ne an fahimci matsalan ko to ko kai da na buga misali da kai kali ka ɗauki yarka ka bani na aura na baka ƴata ka aura babu sadaki aure bai halatta ba amma akwai sadaki ya halatta ni ina auren yarka kai kuma kana auren yata tunda kai yaro ne ina fata fahimta wato musanya aka yi alhali sadakin nan haƙƙin ita wanda aka ɗaura mata aure ne ko da ubanta ne dole a ɗauki sadakin nan a bata dole a ɗauki sadakin nan ina fata an gani shine maganar da ake yi amma ka ce kawai don za a baka aure nan sadakinta ya biyu ruwa kuma ita za ka bada aurenta babu wannan sadaki ba zai yi ba to amma kuma abinda mala yake magana shine kablar dukuli wa bada mutlaka kuma wannan sake ne sai dai malamai sun ce ana iya gyarawa da muka yi wannan aka yi wannan aure daga baya sai aka tuna sai aka zo aka bincika kai aka gane cewa babu sadaki to in aka dauki sadaki aka bayar kenan. tunda ya auriyar ka kai ya halatta ka auriyata kamar yadda yake ya halattan ka kai ma ya halatta ka auriyata tunda rikicin sadaki ne sai mu warware sai ba da sadaki ba lalle kuma ya zamo daya ba ana iya samun sadakin ya zamo daban-daban wa harimu bi aqlihi wa wat'ihi akwai haramci idan aka kulla auren da kuma ainihin saduwa da ita kamar yadda muka buga misali duk mutumin da ya auri uwar mace ko kuma yar mace da ya auri yar mace aka kulla auren kuma ya sadu da ita kai ko uwar ce ma aka kulla auren ka sadu da ita ba yadda za a yi kauriyarta haka ma duk wanda ka daura aure da ita kuma ta tare ka sadu da ita ba yadda za a yi ka auri uwarta ba zai yi ba an gane wa fihil kuma za a ba da gado a irin wannan aure wanda aka samu matsala aka ce a sake illa nikahal maridi sai auren marar lafiya mutumin da baya da lafiya ya kusan tafiya lahira sai ya aure da ya aure da wannan aure bai ba sai kuma ya mutu kuma bayan ya sadu da ita to za a dauki sadaki a bata amma bata da gado me yasa bata da gado saboda ya aure ta bai da lafiya ya kusan mutuwa yana kokarin ya kara ne a cikin magadansa da wayo saboda haka hukunci shine a hana ta gado amma tun da ya riga an yi auren kuma ya sadu da ita bai da lafiya to ta ci sadakinta idan bai sadu da ita ba ta ci rabin sadaki ga aure nan amma da yake tangal-tangal ne to babu gado ina fata an gani wa in ka hal abdi wal mar'ati haka ma waye ya aurar da yarsa to shi ma ba zai yi ba wal mar'ati ko mace ta yi aure ta aurar da yarta mace ba ta zama wa waliyi kuma sai ta yi walittaka musamman irin hajiyoyin nan ko mata masu bunƙasan nan latufika ala fasadi fala talaka wala irsa ka kame satin ba wai wanda aka yi ittifaki a bisa lalacewansa ba wannan kan babu saki babu gado ka kame satin kamar mutum ya auri mace ta biyar yana da mata guda hudu kuma sai ya auri mace ta biyar aka yi aure babu auren nan tarwata su za a yi kuma ko da mutuwa ta faru babu gado dun bayan da za a yi bayan manzon Allah ce ga wata mace ta biyar ta yi gado wa harrama wat'uhu faqat kuma wannan saduwan da suka yi shine yake haramci shine yake gwada haramci saboda idan aka daura musu aure da tabiyar bata tare ba sai aka lalata auren sai daga baya kuma wani abu ya zo to za su iya yin aure ina fata an gane eh za su iya yin aure amma kuma in ya sadu da ita kun ga akwai matsala saboda mata guda biyar kenan wa masu fika shi ne darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh